yanzu nan ina zaune ina muku magana da wani zai zo nan baya na kiyata yana zaki na wallahi ban sani ba da wani zai zo ya zo yana mun gwalo yana mun dariya ko yana mun wani wallahi ban sani ba bana ganin baya na yanzu bana gani in na haka ban san me me baya na yake ba ban san me a bayan rigata ba inda wani abu zai makale a bayan riga ba zan iya gani ba amma Allah yana ganin ka da wajen ka. gashi ina da zuciya ina da kirshi amma ba na gani da zan duba haka ba zan gani ba yanzu hannuna din nan akwai kashi da tsoka da jijiyoyi amma kawai iya abin da Allah ya bani dama in gani amma abin mamaki sai Allah ya ba wa bature wata na'ura da zai iya haskawa ya gano cikin amma wannan naked eyes wannan ido na ba zai iya ganin wannan ba waye ba ku ilimin da za ku yi wannan in ba Allah ba waye takaice muku ganin ku in ba Allah ba yanzu ni dan adam da kai muna da iyakacin inda aka iyakance mana mu gani akwai iya meters da za mu iya gani amma akwai kwaran da zai iya ganin abin da sai watakila sai ka yi kwana biyu baka gan shi ba shi zai gan shi kwaro ne kwaran nan in ka sa hannu za ka iya buge shi yanzu in an yi duhu kai ba ka gani a duhu ba za ka gani ba amma akwai kwaran da shi kuma a duhu yana ganin kamar rana amma sunan sa ido kai ma sunan idan ka ido yanzu idan ka shiga ruwa ba za ka gani ba sai dai in ka sa wani tabarau ko ka kurfe wani abu amma kifi yana cikin ruwa ba inda baya gani kamar yadda kake hango kofar fadan garinku wai jama'a duk waye wannan in ba Allah ba tabaraka ta'ala